don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'iz wannan kuma shine darasin mu na uku haka ne ko abinda muke ciki babban matashiya ta farko da malam ya kunna ma yajibu alal marid wato abinda yake wajibi akan mara lafiya mun kidaya na farko shine mutum ya yarda da abinda Allah ya zartas a kansa tare da yin hakuri na biyu mutum ya samu kansa bainal khawfi raja a tsakanin jin tsoro da kuma kyakkyawan fata na uku duk yadda cuta ta yi tsanani a gare shi to fa kar ya goraci mutuwa na hudu idan ya kasance a kansa ko waɗansu haƙoƙi ya yi ƙoƙarin bayar da su shi da kansa ko ya yi wasiya haka ne ko na biyar wannan wasiya da zai yi sakamakon haƙƙin da ke kansa lalle ya kasance ya yi ta da gaggawa kada ya bari shaidan ya rika cewa kai gobe kai jibi har ya zo ya mutu ba tare da yayi wannan wasiyar ba abu na shida ya kamata ya yi wasici na musamman ga danginsa waɗanda ba sa cin gado daga wani abu cikin dukiyarsa abu na bakwai idan zai wasicin ya kasance abin da zai bayar sulusi ne na dukiyarsa ko kuma abin da bai kai sulusi ba bai dai halatta bai ya ƙara akan sulusi dama to yau za mu tashi kan abu na takwas shine wa yushidu ala zalika rajulaini adalaini muslimaini قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan shine abin takwas wa yashhadu ala zalika rajulaini wato ya kafa shaidu mutum biyu adalai ne dukkaninsu su zanto adalai su biyan musulmai ne kuma musulmai adalin mutum shine wanda yake da imani sannan yake da rinjayen ayyukan alkhairi ma'ana dai baya dimantar wata kaba'ira cikin kaba'irai baya dimantar ta ba ta akai baya yin kaba'ira ba amma bai zanto mai dawwama akan kaba'ira ba yanzu kamar shan giya kaba'ira ne daga cikin kaba'irar zunub haka caca haka zina to kasancewar mutum ya taba yin caca ko ya taba shan giya ko ya taba yin zina ba shi ke nuna cewa shi ba adali ba ne matukar da ya yi din ya tuba amma dawwama kai. yana korewa mutum adalci ya zama fasiki ke da haka idan aka ce adali ba a nufin wanda baya kaba'ira a wanda baya dimantar kaba'ira an gane ko wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sune waɗanda idan sun aikata wata alfasha ko suka zalunci kawunansu nan take sai su tuna Allah sai su nemi gafaran zunubin su cewa Allah ya yafe musu su koma ga Allah su yi tuba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa zarcewa akan abin da suka aikata na alfasha alhali sun sani su ci gaba da yi kaga adamul istimrar ne yake nuna adalci kenan to mutum zai kafa shaida mutum bi adalai fa in lam yujada idan ba a samu mutum biyu adali ba fara julai ne min musulmi ne. ya iya kafa shaida mutum biyu ko da ba musulmi ne ala an yastawthaqa huma an yastawthaqa huma inda shakki bi shahada hima. amma shaidu guda biyu waɗanda ba musulmi ba idan aka samu shakka dangane da shaidar da suka bayar to babu laifi a nemi tabbaci a nemi jin shin abin da suka faɗa na shaidan nan haka ko yake ko ba haka yake ba bi shahadatihim dangane da shaidar da suka bayar hasba ma jaa bayanuhu fi qaulillahi baraka wa ta'ala gwargwadon yadda bayanin hakan ya zo a cikin fadin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyah hina alwasiyyah ithnan dawa adadin minkum ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum shaidar da za ta gudana a tsakankaninku da juna idza hadara ahadakum al-maut idan alamun mutuwa suka zakke wa ɗayan ku hinar wasiyya yayin da yake son yayi wasiya isnani to mutum biyu da shaidar wato kaga lafazin shahadatu bainakum shahadatu shine mubtada isnanu din shine mai khabar din sa abin da ke tsakanin mubtada din da khabar dukkan su jumla ce mu'tarafa wato shaidar da za a da za ta gudana a tsakankanin yayin da ɗaya daga cikin ku alamun mutuwa suka zo masa an gane ko kuma yana son yi wasiya to a samu mutum guda biyu su ne shaida wato yana son ya kafa shaida cewa ko da bayan na mutu abu kaza na wa abawa ne abu kaza na wa abawa ne to wannan mutum biyu ne ya kamata a sa su zama shaida su wannan mutum guda biyu dawa adalin ma'abuta adalci su zanto adalai minkum daga cikin ku yayin da aka ce daga cikin ku ko suwa ko musulmai kenan kaga wannan ita ce kwarar hujja cewa ana buƙatar shaida biyu adalai shaida biyu adalai aw akharani min ghairikum in ba a samu shaida guda biyu adalai musulmi ba to a iya samun waɗansu mutum biyu min kuma waɗanda ba ku ba su zama shaida amma a yaushe in antum darabtum fil ard idan ko din kun yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta zake wa ɗayan ku yana son yayi wasiti kuma an ce nemo shaida biyu musulmai sai bai samu ba gashi a halin tafiya ne to wannan babu laifi a samu shaida guda biyun da ba musulmi ba su zama su ne shaida a madadin biyu musulmi a nan asali idan an tashi neman shaida ga mutumin da zai wasici mutum nawa ake bukata biyu adalai musulmai biyu musulmai adalai a iya sa mutum biyun da ba musulmai ba amma a wani hali a halin tafiya kadai ba a halin zaman gida ba don Allah ce aw asaran min ghairikum in antum darabtum fil ard ko mutum biyan da ba musulmi ba amma da sharadin in kuna cikin halin tafiya fa asabatkum musibatul maut sai mutuwa ta zo ka tafi fatauci tada ko Hong Kong ko wani gari rashin lafiya ta kama ka a can a kai ka asibiti kaga alamun lalle ba za ka kai labari ba kuma kana son kai wasiya to babu laifi ka samu mutum biyun da ba musulmi ba in ka rasa musulmi dan su zama shaida ka sa a rubuta maka ka ji su karanta ko kai ka rubuta ka bayar a ji in ma akwai ƙara hanyar tabbatarwa bayan an rubuta ka sa a kai kotun ƙasar ko wani abin da doka ta da a buga stamfi cewa wannan ita ce wasiyarka to wannan musulunci ya yarda da wannan wato kaga nan kaiwa mutuka ne wajen kare haƙƙin dukiya a cikin addinin musulunci to waɗannan mutum guda biyu da za ku sayar su ba da saida wanda ba musulmi ba dama dai sharadi na farko su zanto cewa a halin tafiya ne ko sharadi na biyu ya zanto an rasa musulmi sannan su za a sa su Allah ce ta na huma min da salah za ku dakatar da su cewa ku zo ku tsaya ku bayar da shaida din nan min ba'da salati bayan an yi sallah to anan me ake nufi da bayan an yi sallah malamai suka ce za a tsayar da su ne bayan sallar la'asar tunda idan an yi maganar sallah ana nufin to sai a ɗauki sallar da take ita ce mafificiya to ita ko sallar la'asar ita ce mafificiya cikin dukkan salloli guda biyar na ne. domin ita ce a salatul wusta da Allah ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin manzo Allah ya nassanta cikin hadisin bukhari da yake magana akan ghazwatul khandaq cewa dai as-salatul wusta ita ce sallar la'asar sannan waɗansu malaman suka ƙara bayani da cewa lokacin sallar la'asar lokaci ne wanda yake abin girmamawa a wurin da dama daga cikin mabiya addinai a musulunci lokacin yana daga cikin lokuta masu daraja lokacin la'asar sannan a wurin yahudu da nasara ma lokacin la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta masu daraja shi yasa aka ce in za su bayar da shaidar sai a zaɓi lokacin da ake ganin ko da a addinin su sun ɗauke shi da muhimmanci a ce su bayar ko kuma ku kun ɗauki wannan da ɗoriyar muhimmanci akan sauran lokuta a ce to a lokacin za su bayar da shaidar shine ta sunan ma min ba'd salati abu na gaba kuma su mani billahi sai su rantsa da Allah idan tabbatum in kun samu shakka game da abin da za su faɗa ku ce a mu bai da sai kun yi rantsuwa rantsuwar da za su yi bayan sun rantsa da Allah za su ce la nashtari bihi samanan wallahi babu yadda za a yi mu karɓi musayan Allah da wani farashi kankani abin nufi mu ƙi jin sa wato akan wani abin da muke so za mu samu na duniya ba za mu yi wannan ba walau kana za qurba ko da kuwa wanda za mu bayar da shaidar da ta zama salihinsa ko kuma ta yi masa ba daidai ba yana da dangantaka ko kusanci tsakaninmu da shi wala naktum shahadat Allah ba za mu taba koyi shaidar ubangiji ba inna in ko lalle mu din in in har mun koyi shaidar da Allah ya ce mu bayar lamin al'azmina mun zanto cikin masu laifi mun zanto cikin masu zunubi kin kila wani tambaya cewa dan me za a ce siran zuwa bayan su ba sai da Allah ba ai ba za ku ta ku yi bayanin Allah din gwari gwari ba gaba daya za ku yi bayanin Allah ku ce ku rantsa da Allah ai so a wajen sa akwai abin da suka yi itikadin cewa me shine Allah to amma hakikanin gaskiya in dai yahudi ne ko kirista ai cewa Allah da suka yi da shi guda ɗaya da shine Allah subhanahu wataala tangarda da aka samu tattare da su shine sai dai ko su mona na rabi ga Allah irin yadda yahudu suka ce yadullahi magalula irin yadda suka ce inna Allah fakirun wa nahnu aghniya amma da sun yadda akwai shi an fahimta ko irin yadda kirista suka ce kuma allolin guda uku ne amma sun yi babban guda ɗaya ne sauran ba su kai shi girma ba ina ba ta fahimta to wannan imani na Allah din a jumlace da shi za a mu'amalance su wannan ibada ce tsari ne Allah ya kawo mana haka zamu kar mu tsaya mana cewa to ai imanin su da Allah gurgun imani ne kira saransa da shi kan karya tunda Allah ya ce haka zamu haka zamu babu yadda muka iya babu da zabi da hukunci da doka ce daga Allah mu kuma masu biyayya ne su kuma ganin damar su ne su yi daidai ganin damar su ne su yi barna sakamakon da yana jiran su a wajen Allah ranar tashin kiyama amma mu an kawo mana waɗansu ka'idoji da dokoki da za su taimaka wajen kare haƙƙi wajen kare dukiyoyin mutane ta yadda zalunci ba zai shiga cikin mutane ba yan a cikin su an samu bata gari da zai rantse da Allah din akan ƙarya to a iya samun wanda kuma ba zai zai rantse da Allah kan ƙarya ba kuma ai yadda ake samun bata garin cikin su rantse da Allah kan ƙarya mu ma a cikin musulmi ana samun bata garin da zai mai zai da Allah kan ƙarya saboda haka inda wajen rantsuwa da Allah ne wani lokacin bambancin baya da yawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ina nufin a yayin da a musulmai ake samun wanda za su rantse da Allah kan ƙarya sun san ƙarya suke yi wannan ba abin mamaki bane dan an samu a cikin kirista ko yahudu ina fata mun fahimci wannan yanzu a nan gurin mun samu ka'idoji kamar haka na farko ba za a sa wanda ba musulmi bai zama sai da sai in ba musulmi adali na biyu kuma ya zanto wannan din a cikin ne a cikin halin tafiya ne an gane ku sannan kuma na uku wannan abin ya zanto a halin wasiya ne dan kar mu sasu zanto shi da a wani hali da ba wasiya ba tunda Allah ce hinal wasiya kaga a wurin da ba wasiya ba za mu sasu da mun haka mun fada da nasin aya an gane ku sannan kuma abu na uku za mu dakatar su su bayar da shaida a bayan a bayan sallah sannan abu na uku ne ko na hudu na hudu kenan abu na biyar kuma za mu sa su yi mai su da Allah cewa daga ciki suke yi shi da za su bayar babu karya a ciki tare da haka fa in ufira ala annahu mastahaqqa ithman idan aka hango aka gano cewa sun cancanci laifi ma'ana aka gano a cikin bayanin su wata alama ta nuna cewa fa kariya suke yi abin da suka faɗa ko sun ƙara ko sun rage a iya gano haka ta hanyar alamomi to idan an yi haka me zai faru fa akara ne ya koma ne kuma sai a ce to ba mu da shaidar ku fa akara ne sai a samu waɗansu mutum biyu ya koma ne kuma wanda za su tsaya a madadin wadancan wanda ba musulmin ba daga wa min allazi nastahaqqa alaihim al ko min allazi nastuhiqqa alaihim al wadannan waɗannan mutane guda biyu da za su tashi su bayar da shaida wato daga cikin waɗanda suka cancanta cewa su ne suka fi kusanci da mamaci daga cikin waliyan mamaci daga cikin maciya gadansa da waɗannan wanda ba su guda biyu suka ba da shaida aka hango ƙarya sai waɗansu mutum bai sa sai mu bai da shaida su ba su soki shaida su Shaida musulunci ta ba su damar su kai shaida idan sun hango mai akwai alamun maguɗi to haka za su soki shaida ɗin su ce ba sai da wannan shaidar ba ga yadda za su yi fa yi kusumani billahi su kuma sai su yi rantsuwa da Allah su ce la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima abinda wadancan suka faɗa fa na shaida bai cancanta a karɓe shi ba namu da zamu faɗa yanzu shi zai cancanta a karɓa mu mai daga mun san dan uwanmu kila ya taɓa magana da wadansu daga cikin mu mun san halayyarsa mun san abin da muke jin ya mallaka mun san abin da zai abin da in ya faɗa a cikin wasiya lalle bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba ina fata an fahimta dan waɗancan sa'i iya zuwa su ce mu yayi shaida ya ce a bada kaza daga cikin dukiyarsa sai aka yi bincike sai a gano abin da yake abin da suka ce ya ce a bayar ya kai rabin dukiya to kaga wannan alama ta cewa sun yi sun yi sun yi magudi dangi da suka san yawan dukiyarsa suka ji abin da aka faɗa ya kai rabin dukiya jarin miliyan biyu garin suka ji an ce ya ce a yi ya yi wasiya da miliyan ɗaya kaga ya kai rabin dukiya ke ce a'a mu mun rantsa da Allah dan uwan mu ba zai wasiya irin wannan ba in har dan uwan mu zai wasiya to zai yi ne kaza sai su faɗa abin da suke ganin bai wuce sada sun dukiya ba dai musu ina fata an fahimta to amma ne idan an gano alama ta cewa waɗancan din sun yi magudi fa yi usman billah sai su rantsa da Allah cewa la shahadatuna haqqu min shahadatihim wa ma tadana kuma abinda da muka ba muke tare iyaka ba inna lalle mu idan lamina zalimin inda mun yi ketare iyaka to mun zama cikin azzalumai kenan Allah ce zalika abin nan da aka faɗa a baya cewa in an samu shaidar waɗanda ba musulmi ba guda biyu aka hango za su yi maguɗi za a iya canja ta daga da shaidar mutum biyu cikin dangin mamaci zalika wannan abin da aka faɗa adana shi ya fi kusantar da mutane an yi ato bi shahadati ala wajhiha su kawo shaida yadda take ba za su yi maguɗi ba da in sun in sun yi maguɗi ma za a rushe kaga sai su tsasi ne su faɗi gaskiya aw ya khafu ko shi ya fi kusantar da mutane su tsoraci an turar da aimanin ba da aimanihim a jefar da rantsuwarsu da suka yi wato bayan sun zo sun yi rantsuwa din wasu ma'u ku tsoraci ubangiji sannan kuma ku ji dangane da hukunce hukuncen da yake faɗa wallahu la ya yahdi al fasiqin ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke fasikai a jumlace dai ya uwa bayan mara lafiya zai yi wasiya to lallai a wajen wasiya ya kafa shaida shaidun nan su zama mutum biyu musulmi kuma adalai idan a cikin halin tafiya ne ba a samu musulmi ba ya halatta a sa waɗanda ba musulmi ba wannan shi ne. amma wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu dogon bayani ko da imamul qurtubi ya yi shafuka masu yawa wajen fassara ta tana da hukunce hukunce da dama na fikihu da idan ɗalibai ilimi sun koma za su karu da yawa a ciki amma yanzu in mun shiga cikin to kuma mun fita daga babin mu na littafin da muke mun koma babin tafsiri amma dai a fasara ta daidai ba wanda yake bi na bashin wannan ayar da kuma na biya sai abu na gaba shine na tara wa amma alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin alladhina yarithuna min almusi fala tajuz لأنها منسوخة بآية الميراث وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث جميل أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي وأشار لتقويته وقد أصاب فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي وانظر مجمع الزوائد جميل أبنترى na tara وأما الوصية للوالدين wasiyatul walidai za a yi wasiya ta dukiya ga iyaye guda biyu wal aqrabina da dangi mafiya kusanci allazina yarisuna min al musi wanda sa iya cin gadan shi mai yin wasiya din fala ta juzu irin wannan wasiyar bata halatta ba li'annaha mansukhatun bi ayatil miras duk da Allah ya ambaci wannan wasiya din amma fa an shafe ta a hukunce ta hanyar aya ta wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atammal bayan manzo Allah tsira da mace tabbata gare shi ya bayyana haka mafi cikar bayani fi kutubatihi a cikin hudubar da yi fi hijjatil wada a cikin hajjin sa rabban kwana fa qala yace inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata waris lalle ubangiji ta'ala ya baiwa kowane ma'abucin haƙƙi sa daga yau babu wani wasici da za a karewa mai cin gado a shekenan watan aya wanda muka karanta a wancan darasi da ya wuce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidayni wal bil ma'ruf haqqan al muttaqin in dai hukunci ne na ayi wasiki ga iyaye ko dangi mafiya kusanci to an shafe fa dukkan wani dangi daga cikin dangi da zai ci gado ha kuma iyaye guda biyu to waɗannan ba a yi musu wasiya kuma yanzu sai dai a kyale su da rabansu da suke da shi na mai na gado an gane ko wannan hukunci an riga an shafe shi da haka hukuncin wasiya yanzu ya shafi sauran yan uwa sauran dangi waɗanda ba sa cin gado to wannan magana kan cewa wannan aya aya ta mawarid ita ce ta shafe ta kamar yadda na faɗa a wancan darasin wato shi ne zance mafi fitowa fili akwai malaman da suke ganin shi wannan hadisi ne ya shafe ta to amma manzon Allah ya yi bayanin hadisi ne bayan ayar mira din ta sauka tunda ai bai fahimci an ata kullu zai haqqan haqqa hudun ba sai bayan an ce kuma Allahu fi auladikum lizzakari mithla hadha al-husayn fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kana wahidatan falaha an-nisfu wa la abawahu li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa rasawa fa li ummi sai da akai wannan bayanin sannan sai zuci to fa Allah ya bai kowa haƙƙinsa an ce yan mata biyu zuwa abin da ya sama biyu bisa uku mace guda ɗaya in ta ci gadon mahaifinta rabin dukiya iyaye guda biyu in sun ci gadon ɗansu kowanne a bashi su sudusi in yana da kaza in baya da kaza kaza in yana da kaza kaza kaga sai da ayar mirasi ta sauka sai aka fahimci to inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqahu da haka yusikum allahu fi auladikum zuwa karshe ita sai ta shafe kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyyati lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala al-muttaqin to idan muka ce ta shafe ta ta shafe ta da ya kamata a ce to ta shafe wasiya kenan ba wasiya kenan gaba ɗaya babu wasiya to amma inda muka fahimci cewa ba wai ba wasiya bane ba sai kuma Allah ya zana cewa min ba'di wasiyatin yusi biha audai da ya faɗi na farko ce min ba'di wasiyatin yusi biha audai da ya faɗi na biyu ce min ba'di wasiyatin yusi na biha audai da ya fita dauku min bada wasiyatin susuna biha aw dayn da ya fita na karshe min bada wasiyatin yusi ko yusa biha aw zai rabu ba sai ya fitar da wasiya wasiya wasiya sai aka fahimci a dai har yanzu wasiya tana nan amma duk wanda ya zo cikin wannan ayar da aka ambata wato da 'ya'ya da iyaye da abin nan dangi da waye waɗannan waɗanda suna da alfuru a cikin gado suna da faralinsu su fa ba su da wasiya za su haƙura da faralinsu ne ashe wasiya kuma za a ba da ita wannan sai nuna karfin wasiyar ne aka rage aka takaita ta ga waɗansu mutane bayan da ta zanto kofa a buɗe ga dukkan dangi yanzu ya zanto a'a an ware dangi masu cin gado an ce ba za a yi musu wasiya ba dangin da ba su da gado an ce su za a yi wa wasiya ashe kenan ba wai shafe ayar aka yi gaba ɗaya ba a'a an rage faɗinta an gane ko an rage faɗinta faɗin da ta ɗauka na hukuncin wasiya ga iyaye da al'aqrabin wato yanzu an rage shi banda iyaye banda al'aqrabin alwarisiyin sai al'aqrabin ghairul warisin kenan to wannan sai ya nuna ashe a wurin salaf sukan ce hadhihi al mansukha suna nufin an shafe hukuncin ta gaba daya sannan sukan ce hadhihi al-aya mansukha idza khussisa ba'du afradiha idan an keɓance wani sashi na abin da aya ta kunsa an rage mata faɗi shi ma suna kiran shi da suna an-nasakh to wanda bai gane ba da ya ga an ce hadal aya mansuka sai dauka cewa su koyaya idan aka samu takhsisi cikin am yusammunahu naskan hatta at-takhsis inda talab yusammunahu an-nask wannan yana da muhimmanci daliban ilimi su fahimce shi da in ba haka ba idan kana karanta littattafai na usul fiqh da ulumul qur'an sai mutum ya je yi kwambale ko ya farna ta inda bai sani ba ya dauka an shafe aya ake nufi gaba daya bayan ba dukan da aka shafe ba an shafe me wani bangaren cikin ta yanzu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin babin azumi ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم daidai gabar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin an ce har wanda zai iya yin azumi a yanzu a madadin yayi din yana da dama ya ciyar da miskini ba sai yayi azumi ba lokacin da aya ta sauka haka take nufi kuma wannan a farkon musulunci haka ake nufi an wajabta ramadan bisa ga zabi ko kai azumi ko kai me ko ka ciyar da miskini a yi ne wanda ya azumi ba ruwansa da ciyarwa wanda ya ce kai ba zan yi azumi ba sai ciyar da miskini shi ko ba zai azumi ba kaga fide tun ta'amu miskin faman tatawwa ko idan mutum ya kara a madadin miskini ɗaya sai ya ce da miskini biyu karin lada ne amma sai Allah ce wa anta sumu kairu lakum amma fa yin azumin shi yafi sama da ku ce bari ku ciyar to haka wuce a farkon musulunci an ba da zabi ko kai azumi ko kai me ciyar da miskini amma an ce yin azumin yafi ciyar da miskini sai aka saukar da شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم duk wanda ya halarci Ramadan a cikin ku lalle ya azance shi sai aka rushe wancan zabi na cewa ko ka ciyar ko kai mai azumi sai zanto me zaka yanzu azumi kadai fal yasumhu to yanzu kaga idan ka zo wannan gabar ta fa faman shahida minkum shahara fal yasumhu ta yi ta shafi wa alal ladina yudiquna hu fidyatun ta'amu miskin wato wanda za a ce ko da kana da damar kai azumi yanzu ka ce waye ke ta kafa haka kamar ba a iya takawa da kai an gane ko wato wannan aya kamar ta shafe wancan kinan to amma a hakikanin gaskiya idan muka lura da wani hukunci kamar yanzu misali tsoho wanda zai iya yin azumi amma zai sha wahala wahalar da ta wuce ta al'ada to kaga an riga an yafe masa ba sai ya yi azumi ba sai ya yi me sai ya ce kai muke jira ko ka yi ledar ko ka yi abinda da za ka yi mutu gaba da karatu kaga an yafe masa dai wato kenan hukuncin tsoho wanda ba zai iya azumi ba sai da wahala wanda ta ta al'ada an yafe masa a madadin ya azumi sai me kaga za ka hujja da walal ladina yudiquna hu fidyatun amu ke. mace mai juna biyu wanda juna biyun ta ba zai ba ta dama ta iya yin azumi ba in ko za ta yi za ta sha wahala da ta wuce ta al'ada mai ta mai shayarwa wanda shayarwa ta ba za ta ba ta damar yin azumi ba in ko har za ta yi za ta sha wahala wahala da ta wuce yadda aka saba ji to duk wannan sai shiga fadin wa alal ladina yasiquna hum fi diyatun ta'amu miskin a sai kenan mutane na za su ke shiga cikin wannan aya wato tsoho wanda baya iya azumi sai da wahala mai juna biyu da kuma mai shayarwa sannan kuma da wanda ma ya ga dama sai ayar fa man jahida minkum shara falyasumhu ta zo ta rushewa daga cikin mai ganin dama dole yanzu azumi zai ba zabin ko ka azumi ko ka ciyar amma sauran har yanzu na to amma idan ka karanta ayar a cikin littattafai na tafsiri sai a ce maka hazil aya mansuka wanda su a wurin magabata mansuka bi ma'ana cewa an shafe wani bangare duk da wani bangare yana nan yana mai yana aiki wannan misali ne daga cikin misalai masu ɗumbin yawa idan mutum ya natsu a cikin littattafai na tafsiri zai iya ta fahimta su da yawa in ko mutum bai gane ba kamar yadda zai ta bargaza a cikin tafsirinsa ko a cikin fatawarsa ko hukunce hukuncen da zai riga bayarwa na musulunci zai farna mai yawan gaske in ba fahimci kadoji irin wannan ba da haka ilimi ba a masa gaggawa ake bincike kuma a koma zuwa ga ahalin sa dan a fahimce shi Allah gane da mu wannan hadisi akhrajahu abu dawud hadisi inna allaha ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith al-imam abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi ce hadisi ne hasan wal bayhaqi haka bayhaqi wa ashar li taqawiyatihi ya ishara zuwa ga hadisi ne mai karfi wa qad asaba yace malam malam ya dace da daidai fa inna isnadahu hasanun hadisin wannan hasan ne wa lahu shawahidu kathiratun inda al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya kawo wa wannan hadisi shaidu masu dimbin yawa da suke nuna wato ainihin hadisi ne karbabbe wanzu. مجمع الزوائد دوبا في مجمع الزوائد ومن بعض الفوائد كده أنغانيكو ابو بنقوما ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وفي الأخيرة منها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله ومن شاق شاقه الله أخرجه الدار قطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري ووافقه الذهبي والحاكم ووافق الذهبي الحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في الأربعين وابن تيمية في الفتاوى لطرقه وشواهده الكثيرة وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين ثم خرجتها ثم خرجتها مفصلا في الإرواء الغني جميل abu na goma wa ya haramul idraru fi wasiya haramun ne kokarin cutar da wasu a cikin wasiya kamar yaya ka an yusi bi hirmani ba'd al waratha min haqqihim min al irth kamar mutum ya ce ko da bayan na mutu dana wani kar a bashi gado wannan wasiya ta shi haramun sai yi ta in kuma yayi haramun ne a zartar da ita dan ba da iko yace kar a bar wa dan sa kai a bar wa dan sa gado wannan zai bar abin ne a hannun ubangiji ta'ala in yaron yayi abin da za a hana shi gado to shikenan kamar mutumin da ya ridda kaga ai babu dama a bashi gado tunda ka'idar cin gado shine wato idan mutum ya ridda ba za a bashi gado ba aw yufaddila ba'dahum ala ba'd fihi ko ya fifita wani sashi akan sashi a babin gado din don mutumin da ya wasiki da irin wannan ba za a saurare shi ba li qawlihi tabaaraka wa ta'ala dan ubangiji ta'ala ya faɗa cikin littafin sa lirrijali nasibun مما ترك الوالدان wal وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وتو ماذا suna da wani kaso min matar kalwalidan wal aqrabun cikin abin da mahaifa ko dangi mafiya kusanci suka bari na dukiya to cikon ayar shine walin da sa'i nasibun wannan dugo da yayi ya goge kamar yana nufin ya wakilci abin da yake so ya kawo na ayar kawai sai ya kawo karshen ta وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون haka mata yi ma suna da wani kaso na gado cikin abin da iyaye ko dangi mafiya kusanci suka mutu suka bari ma kalla na hawa kafin cikin abin da yake dan kadan ko mai yawa lalle ne sai an gutsura an baiwa mata nasu kaso nasiban mafruda kaso ne wanda yake zartacce a wajen Allah Allah ya riga ya zartacce wa haka za yi wato wannan ke nuna kafin saukar wannan ayoyi da ba a baiwa mace gado kamar yadda yake a jahiliya ba a baiwa mace gado addinin musulunci ne tabbatar wa mace gado a matsayin haƙƙinta wato kaga ba kamar yadda makiya addinin musulunci suke kokarin su nuna cewa ai musulunci ya nuna ya fi son namiji sama da mace tun da yake lizzakari mislu hazzul unsayin wato dan mai shi namiji aka ce ya dauki rabon mace biyu ai da sai a ce su raba daidai wa daidai to na farko dai abin da ake so ka gane a matsayin ka na musulmi a matsayin ki na musulma wannan hukunci ne wanda Allah da ya halitte ki ya halitte ka ya halitte mu ya zartar ka ce me yasa wannan rashin mutunci ne ko muna da ladabi ne tsakanin bawa da mahalicinsa Allah subhanahu wataala doka nawa aka yi a kasar ka wadda ta zalunce ka baka ce ba don me zaluncin da aka yi maka wane ne wanda yake a matsayinsa na dan kasa a kowace kasa yake a duniya cewa kasar shi tana ba shi haƙƙinsa ɗari bisa ɗari duk adalcin da masu mulki suke yi waɗanda ma suke da adalcin su ne wanda za su baka sittin cikin ɗari ko saba'in cikin ɗari amma ba wani ɗan ƙasar da ya sai ce ana ba shi haƙƙinsa ɗari bisa ɗari a kowace ƙasa yake a duniya ka kawo shi a ɗan shi america da tafi kowa kururu da yanci eh, kururu ta cewa yancin dan adam yancin dan adam har yanzu akwai masu cin abinci a bola har yanzu akwai masu kwana a bola duk wanda yake Amerika ko yake bin labarai ya san akwai wannan to ina yancin dan adam yake ai duk zancen banza ne har yanzu aikin soja a America tunda an san aiki na je kaka mutu ya'yan manya ba sa aikin soja sai ya'yan talakawa kuma galibin sojojin America kaso mai yawa cikin su ba yan America bane ba irin yan Cuba da talauci ya koro su suka shigo Chile na America da yan Mexico da yan wannan kasashen na Latin America daga Brazil da ina ne da suke tururuwa su zo neman kuɗi da kwadago su ake ɗauka aikin soja saboda ba su da gata ba su da galihu a tura sai inda za a kashe su ba wani zai ce damme amma asalin tsantsan yan america bakake ma sun fi farare yawa a aikin soja ko mazan su ko matan su galibin sojan america ba bayan america bane ba to akwai zalunci da ya wuce wannan sannan babu yan manya sai yayin talakawa a ciki a je a kashe su shike nan babu komai to ina yan sanda da yake amma mutanen mu da galibi mun yi karatu na zamani amma akwai bambanci tsakanin karatu da wayewa za ga mutum yayi karatu amma bai waye ba gashi da karatu har da takarda ce da digiri na ɗaya na biyu na uku amma kuma ba waye bane kawai ba gidaje ne lokacin da yake magana kawai sai ga ba gidaje ne to wannan wayewar ita ake bukata biyu mu zaman to wayayyu ko da mutum karatunsa na takarda ce da baya da faɗi in ya zanto wayayye ba ba gidaje ba ba za a yi masa wayo ba amma duk takardar shaidar ka in ka zanto ba gidaje ba wayayye ba sai a maka wayo to ya kamata bambance tsakanin ilimi da wayo ilimi ai bayanin haqa'iq ne wayo kuma ta yadda za a zo maka ne da wani abin da lalle lalle shi mai ilimi abin da aka karanta a littafin ne aka zo da shi zai iya ba dan abin da aka wuce littafin to kaga an shiga da shi kwana amma mai wayo ko littafin da bai karanta ba yana nan yana lura da shi keke da keke ina fata an fahimta idan ya ga za a yi wani rikicin da bai fahimta ba kar a tashi a ya yadda na yadda to sai yi rigima sai ya tashi sai a ce an tashi da hayaniya to kaga an tashi babu sakamako babu wani ittifaki to mai wayo haka yake sai a ce an tashi da rigima kamar yanzu taro na kasa din nan ya kamata da musulmi idan sai ga za a cuce su an kukkullo wani abin da sun kasa ganewa kawai sai wani ya tashi da kitebur ko dauki dan wannan abin da suka mai da shi Allah Allah su ya je wani da shi wani ya bugi gilas sai a zo sai yan sanda su buga ga sai a ce an tashi da hairani to masu wayo haka suke yi to sai a sake sabon lala kafin lokacin kun gano bakin zara <laughs> Allah sa mu gane duk mai wayo baya yadda a tashi da shi cikin rubuji har kawai a tashi da ka cikin rubi wallahi ka mutu kawai sai ka tare da rigima ka haukace da gangan sai a zo ana a baka hakuri to daga su ba sai a sake sabon lale ka ce kai sai an maka kowanne a jabaki a ma wasali ka gane kana ji a rubo wadansu ababai a ce kun yadda a eh, yi mun yadda kawai ji nan, ko daga hannu wa yadda wanda bai yadda bai daga hannu kar ka yadda da wannan har kawai sai ka haukace da gangan shikenan sai a huta ta wato dai a takaice addinin musulunci ya kula da hakkin iya mace amma wajen cewa ya wa ɗa namiji rabon mace biyu ai wannan a hukunci na ubangiji subhanahu ta'ala haka ya zartas kuma dole mu bi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina bai dace ba ga mummuni ko mamana yayin da Allah da manzansa suka zartar da hukunci ya zanto kuma kai mamanin wai kana da wani zabi a zuciyarka sabanin abin da Allah ce wannan duk wanda ya taimaka wannan haka zaka faɗa masa shi musulmi ne ya yarda da wannan tukuna kar ka tsaya kana kokarin sai ka kare ai akwai hikima ai hikima ita ce kaza asalin abu na mummuni na farko kafin ma kai masa bayanin hikima ya gane haza amrul ilahiyyi min Allah ta'ala idan umarni zuwa daga Allah ba zaɓi kawai mutum zai sallama ne bi ina fata an fahimta Umar dan Khattab ya je zai sumbaci Hajar al-Aswad a aikin haji ya kalle shi ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ba dan manzon Allah ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba <laughs> ina fata ban fahimta anan me yasa ya sumbace shi dan kawai shi al aswad ne manzon Allah ya yi shi kenan ko bai san hikima ba zai ka'idar musulunci kenan Allah ya ce ba ruwa na da sai na binciko ya Allah me yasa kace ya Allah me hikimar ka wannan munan da ne ga Allah amma saboda wanda suke su ba musulmin ba ko ba su yarda da Allah ba in sun sa ka a cikin matsatsi to yana da kyau kai musulmi kana da bayanin da zaka iya yi gurgurdan yadda zaka iya gano asrar na shari'a sirri na shari'a da wajen shar'anta kaza da shar'anta kaza yanzu mu a ka'idar mu ta musulunci wannan rabo ne aka yi wanda ko alama ba a zalunci mace ba a hankali ma ko da baka san shari'a ba saboda a ka'idar mu ta musulunci idan aka aure namiji ke ciyar da mace ko da ita take da kudin Kano kuma ko da shi sai yayo faskari shi zai bata kudin ce ne sai in ta ga dama ta ce masa ba sai ka kawo ba wannan ihsani ta yi masa amma ba dole ta bane ba yan har ya kasa ciyarwa ta ce tunda ka kasa ciyar da ni ka sake ni ba ta yi laifi ba a wurin Allah wajibi ne ciyar da ita a ka'idar musulunci shi zai bata wurin zama nasa ko na haya ina fata an fahimta a ka'idar musulunci shi zai bata sadaki ba ita ce za ta bashi sadaki ba duk waɗannan ka'idojin da na addinin musulunci to a nan gurin kenan a ƙa'idar musulunci in ta haihu shi zai ɗauki ɗawainiyar 'ya'yanta in 'ya'yan ɗari za ta haifa shi da ita shi ne zai ciyar da 'ya'yan ko da sai ya yi faskaran ita ba dole bane ta ciyar da 'ya'yan ko ta musu tufafi to a nan gurin sai aka ce a cikin gado a bashi biyu ita ta ɗauki ɗaya wato kenan an lura cewa hanyoyin kashe kuɗinsa sun fi nata yawa dan nauye-nauyen da ke kansa ya fi nata ina ba za mu yanka sannan kuma da ya bata sadaki me ya sirrin bayar da sadaki ma'ana dai duk kimanta ya mace ne komin kankanta su komin yawan su dai kimanta ya mace ne domin idan aka ce sadaki mutum na bayarwa ne a madadin kusantar ya mace da haka ya biya sadaki dan ya kwanta da ita ta sunnar aure shin idan aka ce namiji ya kusance ya mace ta hanyar saduwa shi kadai ke jin daɗin shi kadai ke jin moriyar a ce wannan wata mutu'a ce mushtaraka su biyun gaba ɗaya kowa yana amfanuwa to me yasa aka ce shi bar sadaki ita ba ce ta bayar ba <laughs> aikin da da shi zai ji ya more ya biya sadaki to ita ma ya za ta ji ta more dan ba za ta biya ba amma haka Allah ya tsara ce wa atun nisaa sadaqatuhunna nihla duk wannan bangare da kare ya bace abin da zaka iya fassarawa ga dukkan dokokin nan cewa an ce yayi mata kaza ga sadaki ya bata ga abinci ga sutura ga wurin kwana ga tsaro ga kariya da zai bata wannan saboda mace mai rauni ce idan an kwatanta ta da namiji ya fi ta karfi ya fi ta jimirin jurewa wahala to saboda haka ya kamata mai karfi ya kula da mai mai rauni dan a zauna lafiya idan mai karfi baya jin tausayin mai rauni to ba za a zauna lafiya ba to shi ko mai rauni ya kamata ya biyayya ga mai ga mai karfi wannan ka'idar kenan mai karfi ya ci tausayi mai rauni kuma ya yi ya yi biyayya ya da'a shi yasa tsakanin mace da namiji waye mai karfi waye mai rauni namiji tsakanin iyaye da ƴaƴansu waye babba waye karami iyaye su su ji tausayi su kuma ɗannan su yi mai su yi da'a haka tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ne mai karfi tun da yana da dukiya shi kuma talaka shi ne mai rauni shi wancan ya ji tausayi shi kuma wannan ya yi mai biyayya kare ya kyashi kare ya hasada to idan aka haka sai a zauna lafiya idan wanda ya ki biyayya wanda ya ki jin tausayi to komai ya lalace kenan ina fatan mun fahimta don sai an rasa sa mutum cikin matsatsi yadda zai yana zazzare ido gashi musulmi amma ya kasa kare musuluncinsa saboda ya ke karatun addini da haka karatun addini na da muhimmanci ko da mutum mai yake ko da kana siyasa kana kasuwanci kana komai karatun addini da sauraron malaman addini mutum zai karu karuwa mai yawar gaske ta yadda zai taimake shi a cikin rayuwarsa ta yau da gobe kuma zai zama babban wakilin musulunci a duk inda yake a siyasa a boko a kasuwanci a duk inda yake zai zama wakilin musulunci wanda zai iya ba musulunci kariya ba wanda sai abu ya faru ba sai ba ba malam waya an yi kaza to kake wani abu ne inda kake mana sai malam ya je wajen kai ne kai a daidai wannan gabar a daidai wannan tsokokin ya kamata kowa zama sojan musulunci da zai kare shi Allah ganar da mu wa fil akhira a cikin aya ta karshe minha ubangiji ce min badi wasiyatin yusa biha audain bayan wasiya da za a yi wasici da ita audain ko kuma bashi ghaira mudar wanda babu cutaswa a ciki ana nufin wasiyar da babu cutaswa Allah ce wasiyatan min Allah abin da ya cewa a kasafta gado a bisa ga tsarin da ya gabata cikin ayoyin guda biyu wasiya ce daga Allah ta'ala wallahu alimul halim ubangiji shine alim kuma shine halim wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace la darara wa la dirar babu cuta babu cutarwa waɗansu malamai suka ce da darar da dirar duk ɗaya ne waɗansu suka ce a'a akwai bambanci tsakanin darar da dirar darar ka cuci mutum dan kai ka amfana dirar ka cutar da shi kai ba dan ka amfana ba yanzu kamar misali idan ka kwace dukiyar mutum ka kashe shi ka ka sai ka kai kai me ka amfana da dukiyar ka kwace masa mota ka kwace masa gida ka kwace masa fuloti ka kwace masa kudi ka kai ka cuce shi kai kai me ka amfana amma idan ka kona abin ka kona mutum gida ka kona masa mota ka kona masa dukiya ka cuce shi kuma kai baka amfana ba to shine waɗansu malamai suka bambance kalmomin a wannan tsarin shine la darara wala dirar darar shine na farkon dirar shine na biyu kamar yadda na faɗa waɗansu kuma sun ce dun ma'anar ɗaya ce da darar da dirar suka ce dun ma'anar ɗaya ce ina ganin idan kun duba littafin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al hanbali za ku karu sosai gane da fassarar wannan hadisi man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqahu Allah dukkan wanda ya cutar da wani ubangiji zai mayar masa sakamakon cutarwar a kansa dukkan wanda ya saba wa wani ubangiji zai mayar masa sakamakon sabawar a kansa wato shaka ma'ana ya sanya wa wani mashakka ya jefa wani cikin halin yi dukkan wanda ya jefa wani cikin halin yi to ubangiji ta Allah zai mayar masa da wannan mummunan sakamakon a kansa wannan hadisi a hudbar Darqutni wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri wato al-Imam Darqutni yawanci dalibai zaka ji ya ce addaru qutni wanda addara qutni ne radin maftuha ce wajen karanta sunan wannan malamin wal hakim da imam al hakim an abi sa'id al khudri daga abu sa'id al khudri wa wafaqa al zahabi al hakim ala qawlihi sahihun ala shart muslim zahabi ya ce hakim daidai ya faɗa da ya ce wannan hadisi sahihi yake kan sharadin muslim wal haqqu shaykh nasiruddin albani ya ce amma hakikanin gaskiya annahu hadithun hasan hadisi ne hasan kama qala an-nawawi kamar yadda imam an-nawawi ya faɗa fil 40 cikin littafin 40 hadith wa ibn taymiya kamar yadda ibn taymiya ya faɗa fi majmu' al-fatawa cikin littafin majmu' al-fatawa juz'i na uku shafi na 262 li turuqihi wa shawahidihi al-kathira da hadisin ya zo da sanadai daban-daban kuma yana da shawahid masu yawa وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين al-hafiz ibn rajab al ya ambaci shawahid na hadisin da turuq dinsa a cikin littafin da na faɗa muku da su shine jami'ul ulumi wal hikam ne a babin wasiya to sai abu na 11 والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيرهم وانظر له الإلواء ولحديث إمران بن حسين إمران بن حسين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلا لم يكن له مال غيره فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرأ بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرزق أخرجه أحمد ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم والزيادة لمسلم وأحمد في رواية أبو نبو مشاهدة الوصية الجائرة دكا وصية جزاء أي تزالنتي سيني الجائرة دكا الجور الجور سيني تزالنتي دكا وصية جزاء تزالنتي تزالنتي باطلة مردودة rusasshiya ce kuma a bar a mayar da ita ce saboda mai liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi da mutum tabbata gare shi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan wanda ya kago wani abu cikin wannan lamari namu na addini wanda baya cikin sa to alal hakika za a mayar masa da kayansa ai fa huwa mardudun ala sahibihi za a mayarwa da mai wanda duk kago wani abu cikin addinin musulunci abinda babu shi to ga kaida za a jefar masa da kayansa ba za a karba ba wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihan littafin su sannan da imamu ahmad da waninsu malai ce ka duba shi cikin littafin al-irwa irwa al-galil kenan wal hadith imran ibn husayn haka ya zo cikin hadisin imran ibn husayn wannan husayn din bisat shine ibn ubayd ibn khalaf abu nujayd al-khuzai ɗaya daga cikin sahabbai kenan anna rajulan a'taka inda mautihi sittata rajula wani mutum a yayin mutuwarsa ya yantar da bayi guda shida rajula jam'i na rajul sittata rajula an gane ko lam yakul lahu malun ghayruhum baya da wata dukiya sai su baya da komai sai bayi guda shida da ya zo mutuwa sai ya yanta su an gane ko faja'at warasatuhu min al-a'rab sai waɗansu daga cikin masu gadon su suka zo cikin mazauna karkara fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bima san suka labarta labartawa annabi abinda wannan mutum yayi kala sai manzo Allah ce aw fa'ala zalik yanzu haka yayi wato yana mai inkarin abin qal sai manzo Allah ce law alimna insha Allah ma sallaina alaihi yace insha Allah da mun san haka yi ko sallah ba za mu yi masa ba ma'ana bai kyauta ba kenan Ya yi wasiya ta me ta zalunci dan ya ce a yantar da wannan bayan gaba ɗaya kaga ya hana magada mai ya hana sauna bayan ya kamata ya yi wasiki da suna sulusun dukiya yanzu ya yi wasiki da dukiya gaba Shi ne hikimar da manzo ya ce damun sani damun mun masa sallah ba wato wannan ya ɗaya daga cikin hujjoji kan cewa annabi bai san gaibi ba sai an Allah ya sanar da shi inda annabi ya san gaibi da baya jiran sai wannan ya zo ya ce masa ga yadda yi. fa akara bainahum kala mai ruwayar hadisi ce fa aqra bainahum sai manzon Allah yayi qur'a tsakanin wannan mutum shida fa a'taqa minhum ithnayn ya yantar da mutum biyu dan suka da dukiya kenan waradda arba'atan fil yace kuna nan abu a matsayin ku na bayi za a ba magada ku a matsayin gado guda kuma kaga anan wani tunda shi ya ce duka shi da yantar shi yasa manzo Allah sai ƙuri'a wannan ƙuri'a ba iyakan cewa mutane yadda za su yi ta ba duk kowanne duk wata hanya da za ta bi ta yadda za a yi yar tanke ta fada kan wani shikenan idan ka zo ka rubuta takarda guda shida guda biyu ka rubuta alhurriya wato yanci sauran kuma ka rubuta arzik bauta bauta bauta har guda hudu ka lillinke takardun haka kace to kowa ya dauki daji kaga duk wanda ya dauko arrik ya san ya zama mai bawa duk wanda ya dauko alhurriya ya san ya zama mai ya samu yanci kenan ina ji idan mutum ya wannan ya riga yayi wannan kenan wannan hadisi akhrajahu ahmad ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم والزيادة لمسلم وأحمد في رواية رواية لا وزيادة لم يكن له مال غيرهم إمام مسلم ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة فلا بأس من الاقتصار على بعضها نعم ولما كان الغالب على كثير من الناس yayin da ya zanto mafi rinjaye a bisa ga da yawa daga cikin mutane fi hada zamani a wannan zamani da muke ciki shine al-ibtida fi dinihim kirkira a cikin addini wannan shi yawa zaka samu yan bid'a sun fi yan sunna yawa sannan idan ka ɗauki yan sunna da suka ce ahalin sunna ne wanda yake dabbaka sunnar harfan bi harfin su suka fi zama kaɗan masu da'awa su kuma sun fewa to galibi dai game da ayyukan mutane ita ce bid'a ta firin jaye fi dinihim addinin su wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'iz musamman ma dangane da abin da yake da alaka da hukunce hukuncen gawa yayin da abin ya zama haka kana min alwajibi an yusiyal muslimu ya zama wajibi cikin abin da za a faɗakar da mara lafiya cewa ya zama wajibi musulmi ya yi wasiya an yujahaza wa yudfana cewa ya kamata a tattale shi a binne shi ala sunna a bisa ga sunnar annabi amalan bi qaulihi ta'ala yana mai aiki da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya waɗanda suka yi imani ku ceci kawunan ku ku tsare kawunan ku da kuma iyalinku daga wuta wa qudaha an-nas wal hijara makamashin ta mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun shidad akan wuta din nan akwai mala'iku da suke tsaronta waɗanda suke ghilazun wato waɗanda babu rahama a tattare da su ghaliz wato shine wanda yake mai kaushin zuciya wanda ba ta tausayi shidad ko masu tsannin karfi ghilazun sida ga su ba su da tausayi ga su kuma da mai da mai karfi ah, da yawa daga cikin masu fasara zaka sanar cewa ghilazun wato masu kiba shidadun masu karfi hakikanin gaskiya ghaliz wato shine marar rahaman zuci wanda ba da tausayi shi yasa Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kunta fazzan ghaliz lam min hawlik eh, wato ghaliz kaga wanda ba da tausayi ke to wadannan mala'ikun ba su da tausayi sannan ga su da karfi ta iya ga karfi da kiba ta iya kuma babu kiba sai karfi duk wannan na iya yiwa la ma amarahum amma dai yawa suka ce wa alaman karfi tana ga mai kiba la ya'suna Allah ma amarahum ba ta sabawa Allah abinda duk ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka ce ku yi ne wato abinda malai yake so ya ce yana daga cikin wajibi akan mamaci yayin da ya ga yana cikin halin da kila ba zai tashi ba yayi wasiya ga yan uwansa cewa ya ya ya ya dangina ku ji tsoron Allah a lokacin da na cika ku yi mun komai da komai a bisa ga tsarin koyarwar sunna tun daga wanka da likkafani da sallah da haka kabari da binnewa da abin da zai biyo bayan haka ku ji tsoron Allah ku yi mun komai akan sunna wato wajibin mara lafiya ne wannan wajibin sa ne ya faɗa musu idan da ya mutu suka zo suka yi bid'a ya fita har gaban Allah idan yake faɗar wannan ya san akwai tsammanin sa iya bid'a kuma ya kyale bai sai kar ai bid'a ba har suka yi to shi ma zai tarayya da su cikin zunubi za a kama shi da laifin yi sakaci an gane ko yayi wasici ce ko da bayan na mutu a nemo su wani sai mun wanka idan ya san waɗanda suka iya wankan gawa bisa ga sunna cikin danginsa iyalinsa yan uwansa a nemo wani yi mun sallah a nemo su wani su sani kabari kar a bari yan bid'a su kanka ne wuri a a nemo tsantsar ma'abuta sunna ya zanto su ne ahalin abu wajibi ne mutum ya wannan nasiyar idan ya san in ya mutu yan uwansa ba za su yi haka ba wajibi ne shi ya musu wasiya akan su yi ya zanto wasiki ne a kasar Hausa ana girmama wasiki za a ga wani yi wasiki ma da abinda bai dace ba an sai an yi ina ba an fahimta to sai a tsaya tsayin daka mutum ya yi wannan ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dan abinda ayatan ta faɗa ta cewa ku tsamar da kanku da iyalinku daga wuta sai ya zanto sahabban annabi sun kasance yusuna bizalika suna yin wasiti da a tattale su akan suna koda bayan mutuwarsu wal atharu anhum bima zakarna kaseera riwayoyi daga wurin su game da abin da muka ambata suna da yawa fala ba'sa min al iktisari ala ba'dha babu laifi mu dan takaita akan wani sashi na riwayoyin kuji riwaya ta alif ita cewa alif ana amir bin sa'ad bin abi waqqas أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما ممتاز رواية فرقو عامر ابن سعد شي سعد شين سعد ابن أبي وقاص ابن أهيل ابن عبد مناف ɗaya daga cikin mutum goma da aka wa shara da gidan aljanna sannan kuma ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna ila islam sannan kuma ya halarci yakin badar sannan kuma ya halarci bai'atar ridwan a sulhul hudaybiya yana daga cikin waɗanda aka ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara dan ku zai wato su dan a cikin sunna yan cikin gida ne ba gefe suke ba ko ba haka ba sa'ad bin abi waqas ce alhidu li lahadan in kun tashi gina mun kabari ku yi mun lahadu kar ku mun shakku dan ginin kabari iri biyu akwai ashakku akwai allahadu ashakku shine irin wanda muke a nan kasar Hausa za a yi babban ramin guda ɗaya sai kuma a yi ya a ciki a tsakiya to wannan shi shine to shi kuma allahadu da ake za a yi babban ramin guda daya to ba ya ake a ciki a tsakiya ba sai a yi masa kwarmi daga inda alƙibla take kamar kogo daidai inda za a sa mutum to wannan ne lahadu shi amfaninsa ba sai ka zo ka sa tukwane daga sama ba sai dai kawai ka rufe kasar da ke nan gefen ko ka sa itace da za su kare tsakanin wannan kofar kwarmin kawai da ka sa mutum a ciki sai ka sa itace daga nan gurin sai ka zuba kasa ka rufe nan gurin ka yi alamar kabari kawai a wajen to sai ce in kun tashi mun kabari ku gina mun lahadu kar ku mun shakku za mu zo can wata waya nan gaba manzon Allah ce allahadu lana wa shakku lil yahud <laughs> yace lahadu shine namu shakku kuma shine <laughs> shine ne yahudu to don karbu bar baya da kura malamai sun yadda cewa duk wanda kai ko allahadu ko ashaqu yayi sai dai amma allahadu aula min shakki lahadu din shine ya fi tantanta ayi sama da me shakku sannan kuma wani lokaci yanayin kasa kan shi yakan taimaka wajen ayi allahadu akwai kasar da take ba ta da kwari idan an yi allahadu zai rufe akwai wanda take mai kwari za ta karba allahadu an fahimta ko to ya danganta da idan kasa mai kwalifi sai a yi allahadu idan ya shakku ba a laifi ba amma allahadu ya fi ko da manzan Allah allahadu aka masa za mu karanta nan gaba lokacin da manzo sallallahu ya cika sai aka yaka a kira masu hakan kabari guda biyu daya abin da ya kore shi a shakku bai iya lahadu ba daya abin da ya kure a kai ne allahadu cikin iko Allah sai wanda ya iya lahadu din sai ya fara zuwa kafin wancan sai sahabbai suka ji daɗi za a birne manzo sallallahu a yanayin da ya fi so da wancan mai shakko ya fara zuwa da shakku yi to sai mai lahadin na fata an fahimta to daga sa'ar bin biyu kasa ke ta alhiduli lahadan. ku haka mun nau'in kabarin da ake kiran allahadu a alayya libin sannan idan kun binne ne ku sami hoge ku a kan kabari na dan ku shaida ni da shi dan dangin na idan sun zo sun ga wannan hoyen da aka dora su gane wannan ba marmara za a kawo a sa ba Daga ko ina a'a daidai wajen kansa za a ɗauki marmara a ɗora haka daga gefe alamar in dangin su zo su san wannan kabarin wanan ce kama su ne a ji rasulullahi sallallahu alaihi kamar yadda aka yi wa manzan Allah kaga manzan Allah an yi masa mai la'adu to kaga wannan wasiya ce sa'ad ya ga dangin gidansa tun kafin ya mutu a shekin ya kamata mu rinka wa dangin mu wasiya tun kafin mu mutu akhrajahu muslimun wal bayhaqi imamu muslim da imamu al bayhaqi suka rawaito wannan hadisi wa gairu na gaba an abi burda qala أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أن لا تجعلن على لحدي شيئا يقول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن نبي أن أبو بردة أن أبي بردة an karbo daga abi burda yace awsa abu abu musa radiyallahu anhu hina hadarahu al-maut abu musa al-ash'ari yayi wasici lokacin da mutuwa ta zo masa kala yace idan talaqtum bi janazati ko bi janazati idan kun dauki gawa ta za ku tafi da ita fa asri'u al mashya to ku yi hanzarin kai ne makabarta ta wato wannan ya nuna mustahabi ne a yi hanzari kar a rika tafiya tafiya ta yanga amma kar hanzarin yayi yawa yadda kuma kila wanda ake dauke da shi ya kubuce hanzari wanda bai wuce kima ba shi yake nufi kaga wannan yana nuna yin hakan musahabi ne wala tudbi'uni bi mizmarin kar ku bi ni da garwashin wuta saboda mutanen jahiliya yana daga cikin maguzancinsu in za a kai mutum kabari sai a ɗauki wuta a bi shi da ita suna da tamfa tamfa game da wannan a nan kasar ma maguzawa suna yin wannan ina ba ta fahimta yi ce to ni kar ku yi mun haka wala taj'alunna ala lahdi shay'an yaqulu bayni wa bayna turab Kada ku sanya wani abin da zai shiga tsakani na da ƙasa ma'ana idan ku haka kabari na kar a ce ta kuma a shimfiɗa wata darduma kafin a ɗora gawata ko a sa wani ganye kafin a ɗora gawata kada ku sanya wani abin da zai shiga tsakani na da ƙasa in ba likafanin da ke jikinsa sa ba kenan wato wani ya nuna a shimfiɗa wani abu ya zo mai sannan a ne mutum cikin akwati ya zo mai bid'a kenan kaga ma za abin takaici musulmi da dama saboda tasirantuwa da kiristoci ana binne su cikin akwatunan su ina ga manyan shugabanni da suke mutuwa da sunan cewa su musulmi ne irin su hafiz al eh, irin su hafiz al asad a Syria irin su Yasir arfad da suka mutu ko ga yadda aka musu ba bambanci tsakanin mutuwar su da mutuwar fafaroma ababan da aka rike to kaga wannan jahilcin addini ya kawo wannan kuma har yanzu wai sai a tashi ko duk sati mu je je makabarta ya ajiye fulawa irin da yadda arna suke shine musulmi suka dauka kaga yanzu akwai al'adu da dama da mutanen mu suke nema su yi a nan kasar an mai da musu kamar biki yadda arna suka dauke ta biki haka kuma mutanen mu suka dauke ta biki kawai bambanci shine shi arna na iya ajiye babansa ko babansa a cikin a cikin kankara an gane ku har tsawon wata ɗaya ko wata biyu don ya tara kuɗin da zai yi to yawanci waɗansu musulman su kuma idan an yi mutuwar sun san za su yi baki sa iya cin bashi ko da a banki ne da ruwa saboda rika soyo kaji ana ci a cikin wannan kwanaki guda uku din a zo a yi tantuna manya-manya ya zama wurin alfahari a sa kafin a yi waye ana kawo zokoro da kayan abinci kai kace fati ake dan wanka ya mutu ko mahaifinka ya mutu kamar ana fati wannan jahilci ne rashin sanin addini ne kuma wallahi bai dace ba kamata ya duk wanda ya je wajen wannan jana'izar da ya je ya yi musu jana'iza ya tafi sa amma zama a irin wannan wurin da aka saba ma Allah kuskure ina fata an fahimta wato yakar al'ada yana da wahala yana da wahala sosai da sosai yanzu wani zai ga cewa wannan duk dangin haka suke ko wannan daga cikin duk dangin haka suke amma matsalar ne ya zami mu hana ba lalle bane ba sai da fada kila da fada in mun kai matsayin mai fada a taurare mu kila da wa'azi da fadakarwa kila da kaurace ababa wato sai an yawaita maimaita mutane sunna dan su rabu da al'ada da bid'a amma bid'a ta maimaitu ne so miliyan nawa ce yasa mutane suka dauke ta addini al'ada ta maimaitu ta maimaitu an yi da safa an yi da yamma manya sun yi yara sun yi tsofaffi sun yi mata sun yi shi yasa sai aka dauke ta addini to kuma sai an dauke sunna an ta ta haka kafin ta kawar da waccan bid'ar da haka sunna tana buƙatan jaruman mutane da za su tsaya wajen yada ta a aikace tsakanin maza da mata da samari da shugabanni da mabiya da kowa da kowa ina fata an fahimta dan yaso da dama daga cikin yan uwa sukan kalli yadda bid'a ta yi kafin su ta dade sukan kalli yadda al'ada ta zama ruwan dare kuma sukan kalli masu yi sai su ji tsoron su sai su dan halatta musu sai a wuce ko alal akal su ce la ba'asa la ba'asa la ba'asa cikin abin da yake fihi ba'asun wa ba'asun wa ba'asun a ce la ba'asa la ba'asa kaga wannan anan wurin illar addini suke wannan ke kashe addini amma ka fada ko da mutane ba za su yi aiki da shi ba ka fada ko da yau suka fara ji wata rana ka fada wata rana ka fada tun ba a saurari za a zo a ce kai ya kamata a dan saurara ya kamata a dan saurara don Allah zai sa albarka cikin da'awa ta gaskiya gwargwadon ikhlasin mai ita da kuma karfin hujjar da zai bayyana wa masu saurare da usulubi mai kyau da zai amfani da shi dabarar ka kadai ba za ta sa ka ci nasara ba sai kana da ikhlasi kana da kokwarar hujja kan abin da ka tafi akai kuma kana addu'ar nasara to sai ga ubangiji ta Allah ya agaje ka nasara ya sanya albarka cikin da'awar ka ko min karancin ilimin ka ko min karancin shekarun ka amma in mutane suka yi ma kwarjini ka kasa ya karbi da to ka mutu ma'ana a madadin kai ka ja mutane zuwa ga sunna sai zanto mutane suka jawo ka zuwa ga bid'a na mutum yi hasara ka duba yadda wani sahabi ke faɗa ce wala taj'alunna ala kabari bina'an kar ku yadda ku dore gini akan kabari na domin gini akan kabari haramun ne to yanzu wannan kalmar ka faɗe ta nan garin sai a rika ganin kamar kayan wani abu na daban to amma in ka faɗa ba komai sai ta zo ta wuce illa iyaka duk wanda ya ce ma ba haka ba sai ka ce ga hadisi in ma ya ce ai wannan hadisai irin wannan su albani da yan zafi suka ce to mu je mu dauko tafsirin qurtubi a cikin suratul kahfi karkashin ayar qala allazina ghalabu ala amrihim zanna alaihim masjida kaga duk bayanin da yi imam al-qurtubi ce duk wanda ya ginin da ya wuce dani daya akan kabari ya tara kasa ko ba gini ba kasar da tudun ta ya wuce dani daya yace wajaba an yuhdam wajibi ne a rushe a kankare kaga wannan magana ya zami da ita tana nan cikin tafsirin kutubi a jami'ar ahkamul qur'an karshen malikiyanci ke to amma kaga anan gurin duk wanda ya ji sai ce to kaji mutanen ba wai mu rushe ginin mulki kan kabari sun manta da cewa kurtubi ne faɗa ko mun ce kurtubi ne faɗa kuma da Allah ya duba in ƙarya ne da Allah ina son a cikin ku a samu waɗanda za su yi kokarin su duba kurtubi cikin wannan cikin surutar kafa ne ba wahala ka tsallake ko ina sai ka je inda ka ce da zina galabu ala amrihim lanattakhidan ka karanta gaba daya sai ka zo mun da bayani dan Allah idan an sa mutum biyu ko uku kafin sati mai zuwa su yi mun photostat din wannan suka kawo mana wai ku san abin da hujja ake kawai ba wai haka ake faɗa dan an ga dama ba ko dan a buruna wani ko dan a kure wani ko dan a bata wani rai abu ne na ilimi amana ce addini amana ce dole ka faɗa ko da zaka bata mutum rai sai ka faɗa dan babu yadda ka iya addini ne haka zaka isa maza Allah ce balligu anni walau aya babu wani hujja da zaka tsaya ka abubuwa sai su sai su bayan ga su karara to dole sai ka faɗe su fili ko waje. masu barna suke faɗa fili ko waje. yanzu duk yan wasan ko wanda suke shegantaka ta kakar sallah da babbar sallah a ina ka rika talla a kafar watsa labarai abin da suka faɗa akwai shi a ahli ko ismail ko iziya ko risala amma wa ce sun yi kuskure ma'ana sai kai da zaka ce manzon Allah ya ce sai wani ya ce ka kawo tashi hankali ka matsa mutane ma'ana waɗancan ba su matsa mutane ba kai da kace manzo Allah ya ce kai kai rashin mutunci waɗancan kuma da suka ce a zo ayi goge a zo ayi kida a zo ayi wasan kokoro ayi ayi rashin mutunci ayi kada kada shakata a hole a tanta dai su waɗannan ba su rashin mutunci ba kuma wannan ya kamata a kyale su ina jin kun gane sosai da sosai da abin yace wa ushidukum anni bari'un min kulli halika aw saliqa aw khariqa yace ina shaidar muku cewa na barranta daga dukkan wata halika wadda za ta aske gashin kanta wai dan na mutu saboda a lokacin jahiliya idan musiba ta samu mutum kawai sai ya kwalkwabo sai mata su yi kwalkwabo don wanda mijin ta mutu sai ta yi kwalkwabo <laughs> yace to wallahi na barranta daga dukkan wanda za ta yi kwalkwabo wai saboda ni aw salika ko wanda za ta rinka raki da babban murya shi ne salak daga murya wanda ya saba shari'a aw kharika ko wanda za ta kece tufafinta ta yaga dan kawai na mutu to wannan na barranta daga ita kalu sai dangin su suka ce same ta fihi shay'an yanzu kai wannan abu da kake ta zana mana ka taba jin an ce kar ai hakan ne qala yace na'am min rasulillahi sai na ji daga bazan Allah kuma kana ta riga ta kai kar ku manta tsakanin sa'ad bin abi waqqas da jahiliyar da ya sami iyayensa da kakanninsa da danginsa a kai tsakanin shi da ita bai kai shekara ashirin ba abubuwa na ke kenan har yanzu ana yin su a wannan lokacin a wasu wurare amma shi yake son ya rushe su da tumutumin su ana cikin gafin su ballantana kai yanzu tsakaninka da jahiliyar da nisa da yawa tsakaninka da maguzancin da nisa da yawa dan mai maguzanci yake maka baka iya rushe shi dan mai bid'a take ma jini a in tana kusa ne za ta yi ma kurjini tana da karfi da amma idan ka daure bid'a ba za ta yi ma jini. ina fata an fahimta wato idan Allah ya taimake ka da son sunnar manzon Allah to Allah ya so ka da alkhairi mai yawa in Allah ya taimake ka da son sunna son yada ta son karantar da ita wallahi gurgudan kyakkyawan ne da gurgudan yadda Allah zai cire tsoro da wani kurjini daga zuciyarka kwata-kwata wannan kyakkyawan niyyar taka da yadda kake roƙon Allah tawfiki daga mankasa shine abinda ubangiji ta Allah zai maka jagoranci sai ka ji baka jin tsoron kowa baka ganin kurjinin kowa kuma so kake kai ka faɗi suna duk inda kake amma daga lokacin da ya zanto ba haka kake ba sai a jefa ma tsoron wanda bai kamata ka ji tsoron sa ba kwarjinin wanda bai kamata ka ji kwarjinin sa ba gani nake ai ya kamata ka ji tsoron mutumin da yake kan gaskiya ne ko amma mutumin da yake yana kan ƙarya me ne jin tsoron sa ya kamata wanda yake kan sunna ne zai maka kurjini amma mutumin da yake kan bid'a dan me zai maka kurjini yana kan bid'a wani kurjini zai maka bid'a ce fa bid'a tubalin toka balala shikenan sai ta maka kurjini Allah ganar da mu akhrajahu Ahmad wal Baihaqi bi hadha tamam wannan asar imam ahmad ya ruwaito shi da imam al-baihaqi da wannan cikon nasa zuwa karshe wa ibn majah sanadin hasan na uku an hudhayfa radiyallahu anhu qala idza ana mittu fala tu'dinu bi ahada fa inni akhafu an yakuna na'ya wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yanha 'anil na'i akhrajahu at-tirmidhi wa hasan ورواه غيره بنحوه وسيأتي في النائي وفي الباب آثار يا إساك abu na uku daga Huzaifa ibn al-Yaman yace idza ana mitu fala tu'dhunu bi ahadan idan na mutu kar ku je ku shelanta wa kowa labarin mutuwata ku dai da kuke kusa kuka san na mutu ku zo ku yi wanka ku tattara ne in wani ya gan ku ya zo ya shiga ciki bayan kun yi sahun sallah in wani ya gan a hiyar makabarta ya bi ku amma kar ku je kuna ta faɗa ku je can ku faɗa ku je ku faɗa fa inni akhafu an yakuna na'yan ina jin tsoron ya zama shelar mutuwa shelar mutuwa a lokacin jahiliya yadda suke ba mutum ya mutu sai a ki binne shi da wuri sai kuma a sa masu kuka titi titi kwararo kwararo suna bi suna kuka suna faɗin mutuwar tashi a sai an kalli jingim saboda a yi alfahari da yawan waɗanda suka to shi don kar a yi irin wancan da shi sai ya hana cewa ma a sanar yace dan ina jin tsoron kare zama shela irin ta jahiliya kar ku ba kowa labari ko dai da kuka san na mutu ku yi ma abin da ya kamata amma ba sai kun je kun bai sauran mutane labari ba fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah tsara da mishi tabbata gare shi yanha anin na'ayi yayi hani dangane da annayu shine shelar mutuwa irin ta jahiliya wannan asar akhrajahu tirmidhi وقال حديث حسن ورواه غيره بنحوه وسياتي في النعي zai zo nan gaba a cikin matashiyar magana da zai ta annayu wa fil babi atharun ukhra ta'ti fil mas'ala a wannan babi akwai waɗansu asar da duk suke nuna sahabbai da magabata suna wasici akan abin da sukan sunna a tattale sukan sunna da sauransu zai zo nan gaba a cikin matsala ta 47 sai ce me ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد الأعد بذلك Imam Nawawi saboda abin da ya gabata a baya sai ya faɗa cikin littafin sa al-Azkar wanda galibi ɗalibai suna da shi yace wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan mustahabbi ne ko mustahabbancin da yake da karfi an bi ma shi mamaci kafin mutuwarsa ya wa ‘yan uwansa wasiyar su nisanci abinda al'ada ta gudana ana yin sa min albida'i da bidowi kaga imamu nawawi ma ya jaddada wannan lallai ka hana su cikin wasiyar da kai fil janaiz a cikin janaiza wa yu'akkidu al'ahda bidhalik ya karfafa umarnin da haka yace lallai fa kar ku yi man kaza lallai kar ku yi man kaza lallai kar ku zo ku yi zaman makoki din nan kwana uku lallai kar ai man sadakar uku kar ku yi man sadakar bakwai kar ku yi man sadakar arba'in kar ku yi mun farkar shekara kar ku yi mun wani fidda'u duk bid'a ne lalle kun ji mun ji ko ya riga gama amma ku yi mun addu'a ku roƙa mun gafara ku yi mun sallah ku nemo mutane na gari waɗanda za su yi mun sallah a nemi wane ya limanci a nemi wane ya mun kaza a sani a cikin kabari ta hanyar suna idan na mutu an sani a kabari na ku tsaya ku roƙa mun gafara lokaci mai tsawo minti goma minti ashirin talatin awa ɗaya wanda zai iya wanda ya minti goma ya tafi wanda ya ashirin wanda zai awa ɗaya duk bai laifi ba wannan duk sunna ne sai ya dora su kan sunna su masa sunna dan yawan abu ba shi ake kallo ba su yawanci yan bid'a wani abu da suke gani a ce dubu saba'in wannan dubu saba'in in ba sunna ba sai bid'a ta bishir mai ba billahi zai garba kwara guda daya na sunna ya fi dubu saba'in wanda yake ba na sunna ba a ah, dubu ɗari dubu kaza yawanci wata da ce abin ce har dubu saba'in an yi sauka sau kaza wannan ba shi ne ubangiji ta'ala ke kallo ba Allah baya kallon yawan aiki abin da yake kallo kyawun aiki aiki ya zama kyakkyawa kafin ya zama mai yawa domin idan kawai ya zama mai yawa ba kyakkyawa ba to ya zama wato ainihin shirme kenan da haka ya kamata a kiyaye wannan asar na Huzaifa ibn rayman kamar yadda na faɗa ya yi haka ne don ya toshe hanya dangane da annayu gairul jahil amma a yi gaskiya sanar da mutane ba laifi bane ba amma irin waccan sanarwar da mutanen jahiliya suke ita ce laifi ƙarin bayani zan zo akan ta in mun zo babin da zai magana akan wannan sai mu dakata haka abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dada. Wannan muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi game da allon karfe da ake rubuta sunan mamaci a sa akan kabarinsa ya halatta wannan yana cikin bidiyoyi idan ka duba ko da littafin al-mudkhal na ibn al-hajj ya lissafa wannan cikin bidoyi ko kai allan karfe ko kai na katako ko kai suminti ka rubuta sunan mutum da ranar da ya mutu to wannan baya da amfani duk bid'a ce wannan wa kullu bid'atin dalala wannan yarinya ce mahaifinta ya bar wasiya cewa ko da bayan ya mutu kar a mata aure sai ta kammala digiri a university to sai mahaifin nata kuma ya mutu kuma ta samu mijin aure sai shi kanin mahaifinta ya ce sai an yi aiki da wasiyar babanta ita kuma yarinyar saki ta je ta kai ƙara kotu aka ɗaura masa aure shin ta yi daidai ni na huta kenan ko daga kun yi fatawa kenan nan gaskiya ba ta da laifi ba wani laifi da kai anan ta yi daidai musamman tunda ta kai kotu musulunci wannan ya yi daidai wannan na so a fassara masa wannan da ita ce tambayar take da alaka da mu wannan na son a fassara masa me mutu'a saboda ya shiya suna yaudaran mutane kalmar mutu'a lafazin mutu'a asalinsa a larabci abinda yake nufi holewa morewa asalin kalmar mota a larabce morewa ko holewa ko jin daɗi kamar yadda mutanen annabi salihu kafin a halakar da su aka ce tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'adun ghairu maktub wadan shakata a gidanku tsawon kwana uku daga shi fa shine halakar da zo at-tamattu ya zanto jin daɗi ko morewa mut'a haka to amma a shari'a idan an ce mut'a tana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko auren mut'a shine an-nikahu ila ajal wato ai aure zuwa ga wani lokaci sananne mutum ya ce zai aure mace daga nan zuwa kwana hudu ko kwana biyar ko wata daya to wannan haramun wanda Allah ya haramta shi a ranar fatahun makka yace huwa kafin huwa nikahun huwa ah, huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil ya ce haramun ne har zuwa tashin kiya kuma hadisin Ali bin Abi Talib ne ya jiyo shi daga bakin manzo Allah lafazin muta'a na biyu a shari'ance shine kyauta da aka shar'anta miji ya ba mace bayan ya sake ta duk wanda yake tare da mace sai kuma daga baya rabu da ita to zai ba ta kyauta ta muta'a ana kiran kyautar da suna muta'a Allah ya ce wa hunna alal musi'i qadaruhu wa al muqtiri qadaruhu mata'an lil ma'ruf wato ko ba su kyauta ta a mai hali zai bayar gwargwadon karfin da yake da shi wanda yake talaka zai bayar gwargwadon sa wato ba iyakan cewa mutum an ce ga abin da zai bayar ba da wannan kyautar sai dai ya bayar da abin da ya dace da karfinsa akwai wanda a halinsa zai zai iya ba da dubu biyu ne kadai inda zai bayar da sama da dubu biyu to zai jiji jiki to idan mutum ya sake ta sai ba ta dubu biyu akwai wanda zai iya ba da dubu biyar akwai mai iya ba da dubu hamsin kuma duk ba tare da ya ji jiki ba to bayan ya ba ta takardar saki sai ya ba ta dubu hamsin tunda Allah ta yi alal musi'i qadaruhu wa ala mabdi mai yalwa ya bayar da karfin sa wanda ba da shi haka ya bayar da daidai karfin sa kuma ita ake nufi cikin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila matti'uhunna yani utuhunna al-mut'a ku ba su kyauta ta mutu'a to wannan ne mutu'a wallahu a'lam a cikin harshen shari'a amma yadda na faɗa auren mutu'a haramun ne to yan shi'a idan suka samu ka jahilci addini kaga sai su dauko maka ayoyi kyautar mutu'a su fassara maka mai wacce mutu'ar da shi ko su kawo maka mutu'a ma da ake nufin jin daɗi kadai an gane ko kamar yadda Allah ce fa mastamta'tum bihi min hunna fa'atu hunna ujura abinda kuka maula da shi na mata to ku ba su sadakin su a kai dan sadaki yana da sunaye a cikin shari'a daban-daban ana kiransu al-mahar ana kiransa as-sadaq ana kiransa al-ajar al-ajar to su yan shiya suka ribaci jahilcin wani sai ce to kaga anan gurin ai ba sadaki bane ba da auren mutu'a ne fa mastamta'atun bihi min hunna duk wanda kai mutu'a da ita fa atu hunna ujurahunna to ka bata ladanta wanda ba haka aya take nufi dan uzur anan ana nufin me sadaki sadaki shi ake nufi da ajar kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna kaga ya aure ne nan aka kawo karar kuma aka ce ujur kaga nuna sadaki kenan ake nufi da ujur ko ajar da haka da yaron mutu an haramun da shi ne yanzu shi'a suke yaudara samari da dama irin waɗanda ga gwauranci ga talauci to sai shi'a suka bude kofa cewa ai akwai auren mutu'a ka iya eh, auren mace kwana biyar ko kwana uku ko kwana hudu shikenan in kwana hudun ta wuce ba sai ka ce za su ke ba ta su dama kun yi ajali kun yi wa'adi wanda kamar yadda na faɗa manzo Allah ya ce haramun ne haramun ne haramun ne ila ya ba. da haka duk wanda ya auren mutuwa yanzu ya tabbatar cewa zina yake kuma su mata a su suke cutuwa a auren mutuwa dai idan mutum ya aure ki kwana biyar ko kwana shida ko kika je kika auren kwana daya sai kika samu ciki kuma ya riga ya rabu da ki dan nan ba ya ce sai ya sake ki yanzu yanzu ya tarere cikin ki ke take da iyayen ki za ku je ku ji ciki sannan ya ya auren mutu'a ta kwana biyu ya rabu da ke bayan sati ɗaya wani sake mutu'a bayan sati uku dai ƙare mutu'a daga baya ciki yi bayyana to waye ba a san ma waye bayyana ciki dan zuwa ga za a jingina ce kaga wannan da zai tashi bayi da uba wani gata aka yi wa wannan dan a karkashin wannan doka ta shi'anci wannan shi ne rashin mutuncin da ke cikin shi'anci wanda ya kamata lallai a faɗa da yanzu shi'a da suka gane cewa sansanin jami'o'i ya fi karfin su saboda duk mutumin da yake da ilimi ko ilimin addini ko na boko da wuya yake an ci sai suka koma cikin mutanen da ba su da karatu ko na addini ko na rayuwa a nan ciki ake yada shi an ci musamman a ƙauyuka kuma suna kashe kuɗi sosai da sosai kuma ya kamata a farga da cewa yanzu kamar yadda shi a suke a katsina a azare da fatiskun da waɗansu wurare da ma nan cikin kano wato sukan ɗauki waɗansu sana'o'i mujiba su sana'o'i na ƙasa a kaduna kusan duk inda ga dan trader in ba ikon Allah ba dan shi'a ne duk inda kaga mai wulbaro dan shi'a ne dan garuwa dan shi'a ne dan shushe yana dan shi'a ne to za a nan Kano akwai sana'o'i da suka kama su kare rishi musamman fiwa wata galibi za ku yi tewa in shi'a ciniki in ku yi hatara da yabot akwai na yan shi'a galibin masu yin yagodi yanzu a Kano daga cikin masu karfin su akwai shi'a za a yi bincike a sanar da ku sunayen kamfanonin dan ku faɗaka dan mutum ya san duk wanda ya san ya musu ciniki to ya tabbatar ya taimaka wajen yada shi an shi a Najeriya ina ba za mu fahimta Allah tsare mu Allah gane da mu na eh za a ma'amalace shi da wannan ka'ida mutum ya ce ko da bayan na mutu za ba kin cikin ta sai kuma mutum ya ce to bare mu zai kashe shi dan ya samu wannan abu to yan sani za a hana shi za a hana shi ko ya hakuri tambayar karshe da ke hannuna yana tambaya kan cewa limancin da mace ta yi a america mai ana jin na yi magana wannan ko na yi magana kan cewa bai halatta ba ma sai ya halatta ta wa mata yan uwanta limanci su kadai ban da namiji wannan shine sunan annabi ta nuna sannan mata da duk suka yi limanci a lokacin annabi ko lokacin sahabbai ba fa limanci suka yi na kamsu salawati ba ma na yau da gobe irin kawai wata munasaba ta sa mata sun haɗu wuri ɗaya bari ɗaya ta musu sallah don aslan ita mace sallar jam'i ba wajibi bane akan ta ta yi sallah a gidanta ya fi lada sama ta je masallaci ka'idar mace kenan kaga ashe kenan duk inda kaga mace ta yi jam'i to ba wai hukumu ne sabit mutakarrir irin yadda sallan maza take sabit mutakarrir tabbataccen abu mai maimaituwa ita mace ba mai maimaituwa bane ba dai idan haka ne ina masallacin mata yake a lokacin annabi inda za a ce annabi yana sallah da maza su ko mata an ware su gefe guda an sa wata limamiya cikin mata annabi ta zama limamiya babu wannan a tarihi sai dai mutum ya yi karya cikin addini amma babu shi ina son ku fahimci gindin matsalar wato kamsu salawat da sallar juma'a duk ba wajibi bane akan mace dan manzo Allah ya ce mace sai sallah a ɗakin ta ya da sama ta je masallacin unguwarsu ma'ana ta yi a gidanta ya fi lada sama da masallacin unguwarsu a gidansu ta yi a ɗaki ya fi lada sama da ta yi a waje ashe in mace za ta yi wa mata jam'i a ina ne za ta yi musu a masallaci ko a gida a gida haka ya faru a tarihi duk matar da za a ce ta yi sallah ba kuma masallaci ta je ta jam'i ba a gida ta yi to shi kuma namiji dole ne ne masallaci tunda sallan jam'i wajibi ce akan ɗan namiji mace ko ba wajibi ce akan ta ba to kaga a nan gurin kuma duk matar da ta yi limanci a tarihin baya ta yi wa mata yana yan uwanta amma ba ta yi wa maza ba duk wanda ke da hadisi ko da ifi ne in ya isa kawo cewa ga mace a rana kaza wanci ta yi limanci a cikin mabiyanta akwai ɗa namiji da wani da wani a lokacin sahabbai ko lokacin tabi'i billahi jini dai mutum yawa Allah da manzansa ƙarya amma babu shi cikin addini wato mun shiga ne cikin wani zamani na fitina america ta fitin duniya tana son musulunci ma a rinka yin yadda take so yadda ita america take so a yi musulunci haka mutane ake so duk sakacin karbawi sai da ya raddi ga wani malami a misra da ya bada wannan fatawar halacci sai da karbawi ya masa raddi wanda mun ji tsoron karbawi kada je ya rubuta a cikin irin nan dan yana san irin wannan fatawoyi shi ma dan da ce musulunci yana ba kowa yancin sa to cikin ikon Allah sai ya tsaya tsaya yayi musu raddi mai kyau to amma ire-iren su karbawi kuma suna da yawa yanzu a duniya Allah dai rufa mana asiri eh, Allahumma sallim sallim amma dai ba karamar fitina ba ce ba wannan am tun da ku dalibai ne ya kasa ana yi ana baku reference akwai wata risala da wani dalibi yayi academic thesis ne wajen shekara goma sha da ta wuce ina sai littafin sama da shekara goma musamman rigima za ta zo Najeriya kamul imama wal itimam sunan littafin kenan ahkamul imamati wal i'timam hukuncin limanci da kuma bin liman din a nan ne zaka ga komai warware cikin masail na liman da bin liman ahkamul imama wal i'timam kuma da Allah ku rika kokarin duk wanda ya ce muku abu kaza ya halatta to ya baku wata hujja wannan sa'ad bin abi waqas da ya wa iyalinsa na barranta daga dukkan mai raki dan ni da wanda za ta yi kwalkwabo dan ni da za ta sai suka ce mai ka dan ji wani abin da baki bakin manzo Allah sahabi ne fa a ba ka sai ka dan ji wani ce kware sami'tuhu da rasulullah to ya kamata duk wanda yazo zai muku tatsuniya cikin addini sai ku ce da Allah ko akwai wata hujja da za a ba mu mu karu mu ɗaliban ilimi ne muna son reference dan ba za mu je ba nan ga mu ce kawai Jafar ya faɗa a gadan gaya ko ba haka ba wannan ba zai wadatar ba dole sai an ba mutum hujja hatu qur'anakum kuntum sadiqin wannan haka ake addini amma wannan mas'ala bayanin ta zai zo a kare cikin waɗansu munasabat da za su zo nan gaba amma insha Allah ta'ala ba za a kyale mutane cikin rudani ba za mu yi kokarin bayyana mutane menene abin da yake daidai me ya kuma abin da yake bata me ya abin da aka yi sabayi me ya abin da aka yi tubaki me ya hujja na dalilai to ta haka sai abin nan ku daina dauka cewa wai duk sabani da aka yi a duniya da aka ce ai waɗansu sun ce waɗansu ce to yana nufin wai ya halatta kai kenan wannan kuskure ne duk wanda ya dauki wannan abu sai addini kuskure ne وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له وجه من النظر ba dukkan sabani ba a duniya ake karba sai sabanin da yake akwai kanshin hujja kuma akwai masu sabanin da zai saba gaskiya amma yana dadin baki dadin bakin sa baya nuna cewa ya zo mai ya zama gaskiya dan kawai dadin baki yanzu misali ibn hazm da aka zo ana magana cewa da matan annabi da ah, su sayyidina abubakar suka falala akwai malaman da suka ce Abubakar ya fi falala don wannan da nafsin hadisi kam duk gaba ɗaya mutane Abubakar ne ya fi falala in sai in ba mutum annabi ne shi ne zai fi Abubakar ko ba haka ba Ibn Hazm da yake ya iya rigima ya zo ya ce to ai Allah da ya ce bana annabi ya fi kusanci da mu sama da iyayen mu kuma azwajuhu ummahatu din matan annabi iyaye ne gare mu yace na ga wanda zai ce ya fi uwarsa falala to kaga wannan magana ta ibnu hazm idan an tafi bai dauke ta bai fahimta ba sai ya ji eh, lalle kam Aisha tana matsayin uwa ga sayyidina Abubakar ko to da haka mutum bai fi uwarsa falala ba sai a tambaye shi da nana bare da annabi ya wa fi falala inda ibn hazm nan da sai a tambaye shi wannan nana maryam da annabi ya wa fi falala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da mahaifiyarsa amina da mahaifinsa abdullah wa ya falala tsakanin dukkan annaba da iyayen su a falala a ah, shi kenan kawai dan wata ta zama wata tana da falala kai na ita uwa ce amma baya nuna tafi ni falala a addini ta sai in tafi ta takwa da tsoron Allah inna akramakum mujarrad al-ubuwa ko al-umuma ko menene wannan baya mai da mutum ya samu falala sai bi ta takawa wannan kaga magana ce wanda idan mutum ya zo ta magana sai ibn hazm sai je ya barna mai yawa sai ya shirin dai kawai ya fada cikin rami ba tare da ya sani ba to akwai mutanen da suke jarrabuwa da maganganu irin waɗannan na ibn hazm wanda kuma malamai sun tsaya sun tace an ce ya ce akwai wuraren da yake yana da gaskiya sai a bi shi a kai akwai wuraren da yake kuma ba haka yake ba